Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da warhaka. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana a yau Litini, 27 ga watan Afrilun shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Yusuf da muhimman kanan labarai. A yau litinin wasu jihohin Amurka sun shirya ɗaukar matakan ɗage dokar takaita zirga-zirga. Su kuwa kasuwannin hannayen jarin duniya sun fara darawa. Ita kuwa New Zealand da sauran wasu ƙasashen duniya sun shirya kawo ƙarshen dokar zama a gida. Kanin labaran duniyar kenan. Bayan an saurari labaran duniyar kuma, Bayan an saurari labaran duniyar kuma za ku ji rahoto kan gudunmawar da kamfanin Lafarge baiwa hukumomi a jihar Gombe game da yaƙi da annobar COVID-19. Sannan za ku ji cewa a karan farko a Taraba an gano mutane shida dauke da coronavirus. Kamar kullum a rana irin ta yau Litini za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Albarkacin wannan wata mai tarin albarka kuma za mu kawo muku falalar azumin watan Ramadan, amma fa sai mun ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. A yau litinin wasu ƙarin jihohin Amurka sun shirya ɗaukar matakan ɗage dokar takaita zirga-zirga da aka saka don dakile yaduwar annobar coronavirus. a yayin da jami'an kiwon lafiya na tarayya suka ƙara bayyana wasu alamu na yaduwar cutar. Jami'an kiwon lafiya na Amurka sun ce jin sanyi da makarkata, ciwon gaɓoɓi har ma da ciwon kai, ƙaiƙayin makoshi gushewar jin ƙanshi da wari ko ɗanɗano duk suna iya zama daga cikin alamun cutar ta coronavirus. A baya dai hukumar yaƙi da cututtuka ta Amurka CDC ta ce alamun cutar su ne zazzabi, karancin numfashi da tari a matsayin alamu na annobar ta covid-19 shugabannin jihohin colorado mississippi montana da tennessee sun ba da damar 'yan kasuwa su fara gudanar da harkokinsu a yau litinin sun bi sahun jihohin georgia oklahoma alaska da south carolina a yunkurin ganin mutane sun koma bakin aiki da baiwa jama'a damar komawa rayuwarsu da suka saba bayan wannan ibtila'in. Kwararru a fannin kiwon lafiya dai na ƙara jan hankali akan gaggauta komawa bakin aiki. Su kuwa gwamnoni na cewa an ɗauki matakan da suka kamata don kare jama'a. Waɗanda suka kamu da cutar sun kai mutum dubu ɗari tara da tamanin a ƙasar da suka haɗa da mutum hamsin da biyar da suka riga mu gidan gaskiya. jihar new york ita ce cutar ta fi kamari a amurka da kashi kusan talatin cikin ɗari na baki ɗaya waɗanda suka kamu a ƙasar Gwamnan jihar Andrew Kumo jiya Lahadi ya ce idan dokar takaita zirga-zirgar jihar ta kai ƙarshe a ranar 15 ga watan Mayu za a soma buɗe ayyuka da masana'antu a yankunan da lamarin bai yi kamari sosai ba. Bayan nazarin al'amuran na sati biyu kuma za a sassauta dokar a sauran sassan jihar. A yau litinin kasuwannin hannayen jarin duniya sun fara darawa bayan wani mataki da babban bankin Japan ya ɗauka na farfado da tattalin arziki bayan barna da annobar coronavirus ta yi. Hannayen jarin kamfanin Japan Niki sun kai maki 521 daidai da kashi 2.7 cikin ɗari. bayan da babban bankin japan ya sanar da sayan hannayen jarin gwamnati da basussukan kamfanoni na biliyoyin daloli. haka ma hannayen jarin Hong Kong, Sydney, Shanghai da Swell sun samu riba mai yawa a yammacin kasuwar. A kasuwar mai kuwa, hannayen jarin kamfanin West Texas Intermediate an saida shi a kan dala goma sha hudu da cent sittin a kan kowace gangar ɗanyen mai tare da samun faduwa ta kusan kashi goma sha hudu cikin ɗari a inda shi kuwa nau'in ɗanyen man Brent a kasuwar kasa da kasa aka sayar da shi a kan dala ashirin da san talatin da ɗaya a kan kowace gangan ɗanyen mai shi kuwa ya faɗi da kashi biyar da ɗigo biyu cikin ɗari kasuwar mai ta shiga cikin mawuyacin yanayi tun zaburowar annobar covid-19 inda gwamnatoci suka kafa dokokin takaita zirga-zirga wanda hakan ya samar da raguwar buƙatar shi a yayin da ake ci gaba da haƙushi. ita kuwa ƙasar new zealand ta shiga cikin sabon babi na ficewa daga dokokin takaita zirga-zirga don dakile yaduwar annobar coronavirus inda makarantu da 'yan kasuwa suka koma bakin aiki. Gwamnatin ta sanar da ƙarin wasu mutum biyar kacal da suka kamu da cutar. Firaministan ƙasar Jacinda Ardern ta ce hukumomi za su ci gaba da fatattakar duk sabuwar cutar da ta bullo. New Zealand na da mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya da suka kamu da cutar, kana mutum goma sha tara suka mutu. Adin ta kara da cewar ba wata al'umma da annobar ta yadu da ba a gano ta ba, don haka mun yi nasara a wannan yakin. sassauta dokar za ta baiwa kusan mutum dubu ɗari hudu damar komawa bakin aiki a cikin nata yunkurin kuwa na sassauta takunkumin ƙasar australia ta yi amfani da wata manhajar wayar salula don taimakawa gwamnatocin jihohi da jami'an kiwon lafiya sanin duk inda waɗanda aka gwada su suna ɗauke da cutar suka yi wata ma'amala da wasu mutane tsarin yana taimakawa mahukunta sanin wake da buƙatar killace kansa kana da sanin waɗanda ke da buƙatar gwaji don tabbatar da ba su yada ta cikin jama'a ba. Ministan Lafiyar Australia Greg Hunt a yau Litinin ya ce kimanin 'yan ƙasar miliyan biyu ne suka saukar da wannan mahajar a wayoyinsu. Sauran ƙasashen duniya da annobar ta yi kamari a jiya Lahadi sun shaida raguwar ta matuka a wajen mace-mace inda Italiya, Spain da Birtaniya suka tabbatar da raguwar mace-mace mafi karanci a cikin wata ɗaya. kashin farko na labaran duniyar kenan aka saurara. Yusuf zai karanto kashi na biyu na labaran bayan mun duba rahotonmu na farko. Kamfanin sarrafa siminti da ke ashaka na Lafarge ya ba da gudunmawar ɗakunan killace masu cutar COVID-19 a sa'ilin da cutar take daɗa yaɗuwa a jihar. Wakilin muryar Amurka Abdul Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani. A tattaunawa da shi ta da taho kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Gombe Ahmed Gana ya ce a lokacin da muke tattaunawar akwai masu dauke da cutar coronavirus guda 35 a jihar. Shi ne muka samu wannan 35 din. Wallahi da lai ba wai a gida ne suke zaune ba. Mu san wayanda su ya iyakaci wanda suka zagaya suka bi ta lungu ba. Tun mun tattare hanya sai su hau a caba a yi haya a shiga gona kai, a bi ƙauyuka a dawo a cikin kan hanya. Wayanda muka ake kamawa a hanyar nan a motoci su ne yanzu muka ce da talatin. Ba wai mazaunan gari ba ne. Ba mazaunan gari ko ɗaya a cikin su duka kashe san me ke kashe mutane cuta ta riga ta yi zurfi na ji kamfanin ashaka sun ba ku wasu gudumawa ne ko eh lallai sun ba da eh, isolation wato mai gado goma sha biyu za mu sun yi alkawari za su ba da isolation wato a cikin kamfanin su ba a workers village lallai sun ba da wajen mai gadaje goma sha biyu da za a iya kwantar da wayan da aka tabbatar suna da cutar ko da zai kasance an samu masu irin ciwon ta wajen kaga sai an ɗauko su an fito da su manyan asibitoci ko baje ko gombe ba. a ɗaya hannun kuma manajan daraktan kamfanin yin siminti na asha kalafaj alhaji ibrahim aminu ya shaida mini irin abubuwan da kamfanin ya bada da ke kunshe cikin ɗakin killace masu cutar covid-19 a hira da shi ta tarho. Eh, shi ba isolation center ba eh. Eh, wani facility namu ne sai muka yi kumbatin shi isolation center ne gado sha biyu eh. kuma an yi equipping din isolation center din hmm. da kayayyakin asibiti haka hmm. ah, misali su akwai su oxygen concentrator akwai su stethoscope akwai su thermometer haka eh. kuma kowane gado haka dai an shirya shi akwai independence akwai kuma wannan screen din da ake sa a rarraba mutane din na haka inda wani ba zai ga wani ba hmm. to sannan akwai ɗakin ofis ɗin likita da conveniences haka akwai kuma office na nurses misali akwai store inda za a iya aje kayayyaki haka ko magunguna da sauransu sannan kuma akwai conveniences na su patients inda sauran ma'aikata kuma ruwa da wuta 24 hours ne alhamdulillah ga kuma fili nan na parking inda ko da an zo da motoci ne da za a iya shiga an ba da hand sanitizers da hand washing buckets din nan to sannan akwai kuma ambulance eh, wadda muka ba da ita ma alhaji ibrahim aminu manajan daraktan kamfanin yin simintin asha kallafaj ke bayanin irin gudunmawar da kamfanin ya bayar domin yaƙi da cutar corona jihar gombe abdulhab muhammad muda amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad, a zo ga Yusuf da ƙarashen labaran duniyar. A yau litinin rundunar sojojin ƙawance da Saudi Arabia ke jagoranta sun yi watsi da ikirarin da 'yan awaren Yemen suka yi na cewar sun karɓe ikon kudancin ƙasar ta Yemen, kana suka yi kira da kawo ƙarshen faɗaɗa kai hare-hare. yunkurin 'yan awaran dai ya ƙara dama lissafi akan yaƙi da aka daɗe ana yi da 'yan awaran wanda rundunar haɗin gwiwa da gwamnatin ƙasa da ƙasa suka amince da ita suke yi da 'yan tawayen hudu waɗanda ke rike da madafan iko a mafi akasarin kudancin ƙasar. 'Yan awaran na Yemen sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar raba madafan iko a birnin Riyadh a watan Nuwamba da ya gabata wanda hakan ya sassauta yakin inda ya ruban yakin basasa a cikin wani yakin basasa ga kudancin kasar inda suka karba ikon birnin adin na biyu a kasar a watan Agusta. Biyo bayan wannan sanarwar mai ban mamaki na dokar ta ɓaci da rundunar haɗin gwiwa ta kudancin ƙasar ta bayar, muna ƙara jaddada buƙatar aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a birnin Riyadh. Tawagar dakarun sojojin ta wallafa a shafin Twitter na kamfanin dillancin labarin Saudiyya. Babbar kwamishinan kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da gwamnatocin duniya da su mutunta haƙƙoƙin jama'a a daidai wannan lokaci na annobar COVID-19. Michelle Bachelet ta faɗa a wata sanarwa yau litinin cewa bai kamata a take haƙƙoƙin bil'adama ba da sunan matakan kariya na gaggawa. Michelle ta ƙara da cewar duk matakan da za a ɗauka su zama na kariya kada su wuce kada kuma su yi ƙasa da hakan. kuma kada mahukunta su yi amfani da damar wajen musgunawa waɗanda ba ra'ayinsu ɗaya ba ko daidaita yawan jama'a ko kuma tsawaita wa'adinsu a kan mulki. Ofishin babbar kwamishinan ya fitar da wasu sababbin ƙa'idoji don matakan gaggawa wanda a cewarta akwai rahotanni da ke nuna cewar wasu 'yan sanda da jami'an tsaro na amfani da ƙarfi har ma da wasu makamai don tilasta wa jama'a bin dokar takaita zirga-zirga. Yusuf kenan ya karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu sai sauran rahotanninmu. Wata sanarwa da cibiyar kula da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta fitar ya tabbatar da an samu mutum shidda na farko da ke da coronavirus a jihar Taraba. duk da dokar hana zirga-zirga da aka sanya a jihar. ga rahoton wakilin muryar amurka a adamawa ibrahim abdulaziz yanzu haka dai alkaluman yaduwar kwayar cutar ta coronavirus na fa yaduwa a wasu jihohin najeriya inda kawo yanzu wasu jihohin da da ba samu bular kwayar cutar ba yanzu sun samu nasu rabon kamar jihar kebbi da kuma jihar taraba da ke da mutum shida da suka kamu kamar da alkaluman hukumar ncdc ta bayyana to wai koya al'umman jihar ne ke ji a yanzu ga ta bakin wasu a jalin gwafa da jihar Taraban. Farko suna na Ahmed Suleiman Waziri. Mu dai yanzu dai na farko dai abin da zamu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun waye gari muka tarar aka ce cuta ta bullo a jihar Taraba mutane shida aka same su da su. Kuma wayannan aka ce zuwa ne suka yi daga Kano. amma hukumomi suka tare su aka ajiye su a inda ake killace mutane aka zo aka musu tesis aka same su da shi amma muna fata hukuma za ta taimaka wa al'ummar taraba ta san yadda ya za yi da su a killace su a basu magani har su masu warke. Rana Sadiq gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abun ya daga mana hankali dalili irin wannan ciwo tun muna jinta a China ta tsallako ta shigo har taraba kuma gaskiya mutanen taraba sun yi biyayya wannan karin alkaluman na mako zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatocin jihohi suka kafa dokar hana shiga jihohinsu da kuma dokar zama a gida batun da wasu ma ke ganin akwai abin dubawa malam abdullahi tukur wani mai fashin baki ya ce muddin dai gwamnatoci ba su taimaka wajen samar da cimaka ga jama'a ba to da wuya irin waɗannan dokoki su yi tasiri a yanzu ba yadda za a yi ka kulle mutum a gida sati guda ma balle sati biyu babu abincin da zai ci su tuna wani fa sai ya je ya samo abincin a ranar nan zai kawo iyalinsa su ci baya ga haka ita wannan cuta ya kamata gwamnatocinmu su samo hanya yadda za a magance ta kamar abdullahi tukuru shi ko ba cewa ya bai kamata ma a ke barwa gwamnati komi ba shi wannan fafata da ake da wannan cuta ba abin da za a barwa gwamnati ta kaɗai ba sannan kuma uwa uba duk ka'idojin da aka ce abi aka ce banda cunkoso amma sai ga jama'a ba sa kiyayewa shi yasa gwamnati take tilasta musu a zanna gida din yanzu za ga an ce yan keke na fai kudo mutum biyu sai ga sun buge suna ɗauka uku masu motoci ma ce kudo mutum hudu ka ga sun ɗauka fiye da haka wannan abin ba gwamnati kaɗai ba ne mu ma ya kamata mu shiga wannan faɗan gadan-gadan. koma da menene yanzu ko jama'a sun dukufa wajen addu'in Allah ka kakashin wannan cuta ta covid-19 ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida ibrahim abdul aziz Masu sauraro wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu lokaci ya yi da Yusuf zai gabatar da shirin ilimi. Ai sauraro lafiya. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro shirin namu na yau. Zai mai da hankali ne a wasu daga cikin albishir da injiniya Abdullahi Sule. Gwamnan jihar Nasarawa ke ɗauke da su ga al'umma al'ummar jihar. To bar mu duba fannin tsaro wanda kusan za a yi cewa jihar Nasarawa ita ma tana fama da matsala na tsaro. Wani irin yunkuri gwamnatin ku take yi don ganin cewar an samar da tsaro an ainihin kawalin da kuka ɗauka na lokacin zaɓe an ba ma talakawa tsaro a harkokinsu na yau da kullum da dukiyoyinsu da kuma rayukansu. To jihar Nasarawa ta samu yabo daga waje daga ko ina ma in ya zo maganar tsaro shi yasa shi ma inspector jihar na police lokacin da zai yi security summit din shi jihar nasarawan ya kawo kuma gononin nan duka shida duk sun taso sun zo a nan muka yi abin baki daya kuma mun tsaya mu gononin mun haɗa kanmu akan wannan magana na tsaro me da me da me muka ya kamata mu yanzu mun dauki mun dauki shawaran community policing irin wannan community so da mu samu police kowane irin community wanda gwamnati ita za ta ɗauki nauyin wannan ta kula da su akwai yan vigilante ɗinmu kwanan nan muka rantsar da su saboda aikin da za su yi na tsaro muna kokari da duka sarakuna ko da yaushe muna mitin akan irin wannan duk lokacin da aka ga wani bako wanda ba a gane ba a san ko wane ne ba a kawo muna da commissioner of police da ya tashi yana aiki da shi da commander na civil defense wanda suke aiki ba dare ba rana kan irin kakkamo irin wayannan miyagun mutane wayanda suke wannan don haka yanzu idan ka duba a jihar nasarawa Allah ya taimake mu irin damuwa da aka samu shekarun baya Allah ya taimake mu yanzu ba irin wayannan damuwa ba wai na ce maka ba a kidnapping amma da wuya ka ji an yi wani kidnapping a jihar Nasarawa. robbery kuma abu a kan hanya mun sa checkpoint checkpoint checkpoint ni dai rabuwa na da in ji an tsaya a jihar Nasarawa. an yi amuro ina jin a shekarar nan ne tunda muka shiga ban wannan labarin ba duk wayannan ayyukan da muke yi kenan mu tabbatar mun rage wannan damuwa na rashin tsaro na kasa to za ga cewar jihar Nasarawa tana da kusanci da birnin tarayya Abuja kuma ga wannan a annoba da ta bada duniya wato ina magana coronavirus akwai wani mataki da gwamnatin jiha take bi domin ganin cewar ta shawo kan wannan matsala ko da Allah ya sa ta barke ta kawo jihar Nasarawa? in to Allah ya kiyaye ba za ta kawo jihar nasarawa ba amma abin da muka yi shine mu dama ina da shi mataimakin gwamna likita ne a lokacin da muka zauna mitin ɗinmu kenan na farko muka ce duk wa'yansu don muna da mutanen da suke zuwa daga wayannan kasashe da aka san sun yi irin wannan to ma'aikatanmu wanda suke aiki tare da kamfanoni da kila manya-manyan su sun zo daga china ko italy ko sauransu muka ce ma'aikatan da sun ji labarin cewa manyan su sun yi tafiya zuwa wayannan kasashe sun dawo to nan da nan su sanar da mu saboda wayannan mutane a kira su a yi musu test tukuna mu tabbatar kuma wa'annan kwanaki goma sha hudu da ake sawa su zauna kafin su fita cikin jama'a mu tabbatar an samu wa'annan kwanakin bayan haka mun tabbatar cewa mun samu isolation center yanzu daya a nan lafiya daya a kefi saboda in kek mun samu irin wannan damuwa to nan da nan can za mu kai irin wa'annan mutane yanzu za mu fara kamfen daga gb kamfen na mutane me ya kamata su yi da sauran jama'a in suka ga wani yana tari kar kusa da shi su tsaya nesa mutane za a dan babba da kyaututtuka irin na vitamin C wanda mutane za su ringa ɗauka. Duk wayannan abubuwa mun fara kenan dama a jiya din nan in Allah yadda kuma su ne za mu fara kamfen kai. To bari mu koma bangaren siyasa wanda za a ga cewar a 'yan kwanakin baya akwai raɗe-raɗi da ke ta kaiwa da kawowa wanda jam'iyyar adawa ta PDP take cewa gwamnatin ku ta gaza gwamnatin ku ba ta iya yin komi don haka ana ganin cewar ana neman canji wanda ma har rahotanni rahotanni na nuna cewar jam'iyyar ku ta apc ta ɗauki azama cewar sai ta ga bayan jam'iyyar pdp a zaɓe mai zuwa wanda ma rahotanni na nuna cewar akwai waɗansu 'yan takara da kuke so ku tsayar wane kokari kuke danganin cewar kun ainihin cika alƙawalin da aka yi muku a jam'iyyar ku ta apc a ƙasa baki ɗaya eh to a ƙasa baki ɗaya idan ka duba shi shugaban Muhammadu Buhari ya zo ne akan abubuwa guda uku ya zo akan maganan tsaro na ƙasa ya zo akan yaƙi da cin hanci da rashawa ya zo akan yaya zai yi saboda ya gyara ita tattalin arziki na ƙasa kuma yana abubuwa guda uku in ka duba saboda Allah duk yana yi amma in ka duba kamar irin maganar makarantu ne baka isa ka cika goma ba duk lokacin da kai sai wani ya ce maka a'a ai ka manta ka yi kaza ba ai ka manta su wanda kake cewa suke magana a lokacin su ai lokacin su aka samu irin wannan damuwar fiye ma da inda ake da shi yanzu in haka in ba su iya gyarawa jiya ba dan me za su iya gyarawa yau saboda haka inda za ka duba harkan kenan amma sha'ani na siyasa ba maganar da ba za ka ji ba kowa zai iya faɗan nashi kai dai zaka tsaya ne kai naka a jiha muna nan muna kokarin mu kamar inda na gaya maka kuma yau ina gaya maka a jihar nasarawa yawancin npdp su suke ta duk kamfen suna dawowa apc tun daga kan wayanda suka tsaya zaɓe har zuwa kan wayanda ba su tsaya zaɓe ba daga kan manya-manyan 'yan siyasa ba wayanda ba sa zuwa muna magana da su kuma yawanci suna dawowa cikin jam'iyyar mu ne don haka idan jam'iyyar mu ba ta cika alkawari dan me suke dawowa cikin jam'iyyar mu To akwai rahotanni da ke nuna cewar ku gwamnoni na jam'iyyar APC kun ce za ku yi kokari ku ga cewar a zaɓe da ke tahowa watan eh, shekara ta 2023 za ku tsayar da wani daga cikin ku gwamnoni wanda rahotanni na nuna cewar ma ana tunanin kai ne za a tsayar a matsayin wanda zai ɗauki tikitin jam'iyya domin eh, yayi takarar shugaban ƙasa. Menene gaskiyar wannan magana? ban taba jin wannan magana ba daga bakin ka nake ji yau tun da nake ban taba nuna wani ina da sha'awar shugaban kasa ba gwamnan ma gashi nan ina nan na bugawa na shigo kenan saboda haka wannan magana in dai wannan ni a bakin ka kaman inda na gaya maka a bakin ka na fara jin ma wannan magana ban taba ji shi ba yana cewa abokanan ka gwamnoni suke wannan yunkuri dan ganin cewar sun tura ka a gaba domin ka tsaya musu takara a shekara ta 2020 wannan magana ba daga bakin abokanan aikin ka ta fito ba kenan a to ni ba gwamnan da ya taba fuskanta na ya gaya min wannan kuma ba wanda muka taba ma shawara da shi irin wannan kuma a jam'iyyance babu wani abu makamancin haka to ni ban gani ba in akwai ma ni ban gani ba Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin bakon namu injiniya Abdullahi Sule, gwamnan jihar Nasarawa, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi. To da fatan mun ilimantu, a gaida Yusuf. Daga shirin ilimi kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a Assalamu alaikum. Sakonmu na farko ya fito daga husaini Abba Dambam jihar Bauchi ya ce, na fatan al'ummar musulmi za mu yi amfani da watan Ramadana wajen yin addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen cutar coronavirus. Sako na gaba ya fito ne daga Matthew Garba Mina jihar Neja ya ce, na kira ga gwamnatin ƙasa ta najeriya da su samar da cibiyoyin gwajin cutar coronavirus a sassa daban-daban da kuma samar da kayan kariya sako daga sani mai lange-lange a wuri da aliyu usman taka lafiya suka ce ba shakka ranar yaƙi da zazzabin cizon sauro na bana ta kasance tamkar sawun giwa ne ya taka na rakumi kasancewar ranar ba ta yi wani tasiri ba saboda matsalar coronavirus da ta addabi duniya fatan allah ya kawo mana saukin duk cututtukan da suka addabe mu sai sakon haɗin gwiwa daga ibrahim lara gabta da yahaya dannau azare da umar baban yaya sabon gida suka ce salam biyoyi hausa don allah ku ba mu dama mi kira ga al'ummar musulmin duniya baki ɗaya ganin yadda aka fara azumin watan ramadana da mu yawaita addu'a domin allah ya kawo mana ƙarshen cutar coronavirus faɗin duniya baki ɗaya amin Sai sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Ali Madu Admo Baga garkuwar muryar talaka reshen jihar Borno ya ce salam muryar Amurka na son kira ga NCDC wato cibiyar yaƙi da cututtuka ta Najeriya ya kamata ku ji tsoron Allah mu fa mu ce babu korona ba amma dai a nan jihar mu ta Borno abin ya zama tamkar farashin kayan kasuwa a duk da mun san za ku sa kafar wando ɗaya da adalin gwamnan mu matukar babu gaskiya al'amarin ku. To mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku a adireshinmu na hausa-service at com. Yanzu kuma sai shirin falalar watan azumin Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم To sunana Salisu Muhammad Gombe. Wannan shekara ta fi shekaru da yawa da suka wuce bukatuwa ga al'umma musulmi a cikin wata Ramadan su tsayi domin yi wa ƙasa ɗin addu'a. Saboda haka malamai a tsananta faɗakar da al'umma wajen komawa ga Allah da kuma yin addu'o'i na samun zaman lafiya a cikin ƙasa da kwanciyar hankali. Sannan mun kira ga masu hannu da shuni wanda Allah ya maɗaukai sarki ya ba su arziki ko 'yan kasuwa ne musamman ko manoma wurin dai waɗanda su suke tallafe da arzikin ƙasa a hannunsu wanda ta hannunsu al'umma suke samun sauki ko kuma tsanani saboda haka mun kira gare su da cewa lallai ne a wannan azumi na ramadan ana buƙata kowane musulmi ya nuna kishinsa ga ƙasarsa ya nuna damuwarsa ga al'ummarsa ya nuna tausayinsa da rahamarsa ga al'umman da suke cikin ƙasa saboda halin da ake ciki kowa ya yi amfani da wannan wata na ramadan wajen kawo sauƙi a cikin al'umma a wannan ƙasa tamu saboda haka mun kira ga masu hannu da shuni wanda yake kasuwancin sayar da doya to idan yana sai da doya ya samu wani tallafi da zai saka nasa a ciki ya rage farashin doyarsa mai sai da man gyada mai sai da lemo mai sai da shinkafa dukkan abubuwa na masarufi wanda al'umma ke bukata su masu hannu da shirin lallai ne su kawo sauƙi a cikin wannan harkoki na kasuwar nasu musamman a watan ramadan domin in muka yi dubi waɗansu ƙasashe za ga mutum yana tattali tsawon shekara burinsa ramadan ya zo ya yi amfani da wannan abin da ya tara ya saka shi cikin wato abin da yake yi na harkar kasuwansa domin ya rage farashin kayayyakin al'umma su samu sauƙi a cikin wannan wata ne. Kafin mu yi sallama da ku ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaici. a yau litinin wasu ƙarin jihohin amurka sun shirya ɗaukar matakan ɗage dokar takaita zirga-zirga da aka saka don dakile yaduwar annobar coronavirus a yayin da jami'an kiwon lafiya na tarayya suka ƙara bayyana wasu alaman karuwa da cutar A yau litinin kasuwannin hannayen jarin duniya sun fara farfadowa bayan wani mataki da babban bankin Japan ya ɗauka na farfado da tattalin arzikin ƙasar bayan barnar da annobar COVID-19 ta yi ma tattalin arzikin. Ita kuwa ƙasar New Zealand ta shiga sabon babi na ficewa daga dokokin takaita zirga-zirga don dakile yaduwar annobar coronavirus inda makarantu da 'yan kasuwa suka koma bakin aiki. rundunar sojojin kawance da saudi arabia ke jagoranta sun yi watsi da ikirarin 'yan awaran yemen suka yi na cewar sun karbe madafan ikon kudancin kasar ta yemen kana suka yi kira da kawo karshen fadada kai har-hare masauraro a nan za mu yi sallama da ku sai kuma zuwa an jima mu sake dawowa da shirinmu na dare a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin har ya zo gare ku musamman ma Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labarai sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyan mu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ƙara wuni lafiya sai a dakaci shirin yau da gobe.